mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. Shirin a wannan karo zai yi dubi ne akan wasu bayanan ƙididdiga da suka yi nuni da cewa kakar noma ta shekara ta 2023 na daga cikin lokaci mafi muni ga mafiya yawan manoman Najeriya a sakamakon matsalar sauyin yanayi da ta haifar da karancin ruwan sama. A halin yanzu dai, wata babbar kungiya ta ƙasa da ƙasa mai suna Action Aid ta bayyana cewa irin hasarar da manoman Najeriya suka ɗibga a bana ta haura ta naira tiriliyan uku a daidai lokacin da ake fama da tsadar kayan abinci a ƙasar. A nata gefen, Cibiyar bincike kan kayan abinci da ake adanawa ta Najeriya ta bayyana cewa manoman ƙasar sun rasa kusan kashi hamsin na wasu daga cikin nau'o'in kayan abinci da suka noma a wannan karo. Malama Phoebe David manomiya ce a tarayyar Najeriya kuma a cewarta sun haɗu da jarabawa a daminar bana. Bana damina ta zama da wahala waɗanda suka nomi buhu 60-50 waɗansu sun tashi da buhu goma wani ma da buhu biyar akwai wata wanda na san ta kan nomi buhu 25 a gonanta amma bana ta sami buhu ɗaya da rabi to me kike ga ya jawo wannan koma bai haka bana eh to koma bayan ya faru ne ta dalilin fari da aka samu an samu fari sosai a tsakiyar damina ruwa ya dauke farkon damina ma ruwan ya zama bai tsaya sosai ba so yawancin gonaki termite gara sun dame su sosai kuma waɗansu farin ne ya sa amfani bai bai kuma ruwa ya zo ya yanke da wuri so masara dawa da shinkafa duk sun sami damuwa amma waɗanda sun shuka dawa da wuri sun samu yield mai kyau waɗanda sun shuka dawa wanda baya yi da wuri su ma sun sami damuwa ruwa ya ɗauke ya bashi wake ma da ana samun raba tana kara sata wake ta bushe wani darasi kenan manoma ya kamata su ɗauka kan abin da ya faru wannan shekara darasi da ya kamata a ɗauka shine a nemi iri mai yi da wuri in an yi shuka da wuri za a samu yield da wuri amma an samu amfani wanda yakan ɗauki dogon zango ba za a samu amfanin nan ba wani irin nau'in kayan amfani ne ah, ya samu koma baya bana sakamakon wannan fari da aka samu sannan kuma wani iri ne ya yi kyau wanda ba samu matsala sosai a kai ba eh, amfanin da aka fi samun damuwa a kai shine shinkafa masara masara dai ba a samu damuwa a kai sosai ba domin in kayi da wuri za ka samu domin ruwan na masara ne amma shinkafa dawa wake an sami damuwa. Yanzu misali kamar ke ya kika saba yin noma shekarun da suka wuce bana kuma ya abin ya kaya? Eh, shekarun da sun wuce na kan iya harvesting abin da yakan kai buhu 45 50 60 amma bana buhu goma sha na samu. Kin karaya kenan da abin da ya faru bana? A'a babu karaya. Ai ba a karaya a aikin gona domin kamar caca ne wata rana ka ci wata rana ka faɗi kuma ba a karaya da ikon Allah. wani lokaci jaraba jarabawa ne daga gun ubangiji in ka faɗi a nan watakila zai ɗaga ka a ta nan wani shiri baɗi baɗin allah kai mu baɗin allah ya yarda muna da rai da lafiya kamar ni gona na gara ne suka dame ni mafi yawa na yi ta sa magani ya gagara amma baɗi inda rai da lafiya zan yi maganin gara yadda amfani na zai samu yield hukumar kula da harkokin abinci da aikin gona ta duniya ta bayyana cewa matsalar sauyin yanayi da karancin ruwa da wasu kasashen duniya suka fuskanta a damunar ta bana su ne ummul ba'isan faruwar wannan babban kalubale malam anas ɗahiru luti wani manomin gero maiwa da dawa a najeriya ya bayyana cewa duk da cewa bai samu rabin abin da ya saba samu a gonakinsa ba a wannan shekara hakan bai karya masa gwiwa ba E, to alhamdulillahi a gaskiya hakan ni bai kashe mun gwiwa ba saboda kowane damina da yanayin yadda take zuwa daminan bana gaskiya an samu gibi sosai akan damina da ta wuce don inda zaka ga akan noman buhu ashirin bana bai fi ga an samu buhu bakwai ba don hakan ya shafi dan uwana saboda ya yi noma ba ya samu buhu ashirin a gurin bana kuma ya samu buhu bakwai to gaskiya idan kai noma ka samu riba wannan duk daga Allah ne idan kuma kai noma ka samu faduwa wannan ma duk daga shi ne so saboda tunda shi ne ke bayarwa a lokacin da ya ga dama yakan kuma ba da abun da ya ga dama a lokacin da duk dare yake so so wannan ba zai kashe min gwiwa ba saboda noman nan ko ya kai idan ka shuka hasi dan kaɗan to ko ba ka fita akan yadda ka shuka ba ai riban ka ne saboda irin kaɗan ka shuka kuma Allah in ya baka sosai dai kai korafi akan cewa baka samu kamar na bara ba to saboda haka bai kamata wani manomi iri na ma ya yi amfani da wai rashin samun amfanin sa bana ya ce wai baɗi shi noman ma ba dai ba wannan ba gaskiya ba ne sai baka yi noman ba bana ai baɗin ya yi baka yi ba waɗanda suka yi saka ga sun samu amfanin ninkin na shekaran da ka samu a baya ma balantana na banan so ka gani a gaskiya gwiwa na bai kare ba gaskiya wani shiri kenan za ka yi wa daminar baɗi insha Allah in Allah da daminar baɗi har yanzu ma na fara shirye-shirye tun yanzu saboda yanayin yadda na ga tsadar rayuwa kullum akan kara shiga cikin ta ne to tun yanzu sai in yi tanadin abin da zan yi amfani da shi a gona na baɗi tun ma amfanin gona nan na wannan shekaran bai kare ba dan saya amfanin gona na baɗi saboda in yi amfani da shi baɗi ga irin shekaran da muka eh, ya gabata yadda muka gani a koda yaushe kullum abubuwa kare hauhawa suke yi to ban sani ba ko baɗin a samu fiye da irin na banan ko kuma a samu sauki wallahu alamu ko an samu sauki ma ni already yanzu ma na fara shirin tanada amfanin gona na su taki hatta maganin feshi na yi yunkurin banan in Allah ya yarda tun cikin rani dan saya in ina dan buga buga na ina samu tun cikin rani dan saya waɗannan idan abun da ya rage min da damina ina samu shikenan sai kuma in ci gaba da biyan kuɗin noma na gama da bangaren taki da dai sauransu. akwai masu kwararru suna ba da shawarar cewa kamata yi manoma irinka irinka su koma gara noman rani bayan noman damina din kana da irin wannan tunani to gaskiya ina sha'awan irin wannan noman amma ka san halinka da mutumin da bai da karfi sosai so noman ranin ina son sa amma saboda rashin karfi ba halin yadda zan yi da a ce gwamnati za ta zo tana dan taimaka wa mabukatan noman irin na ranin haka ana yi a yi da ranin a yi da damuna to da izinin Allah al'umma za ta ci gaba sannan kuma da a samu abin da ake so a bangaren noma. A sakamakon matsalar karancin ruwan sama da manoma suka yi fama da shi a wannan karo gonaki da dama sun bushe yayin da wasu kuma suka kai da ƙyar. Wannan matsalar ta rashin isasshen ruwa ta haifar da samuwar ƙwari masu nakasa gona komai girmanta Alhaji Muhammad Abdul malamin gona kuma ɗaya daga cikin jami'ai masu faɗakar da manoma a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi ya jawo hankalin manoma da su rika lura da bayanan da hukumomi masu nasaba da aikin gona kan bayar gabanin faɗuwar damuna a kowace shekara. Na farko yawanci a gidan gona muna sanar da mutane yadda damuna za ta kasance musamman yadda muke da shiyoyi guda uku a jihar Bauchi muna faɗin cewa wannan shi da fara damana zai kan kama daga wannan watan zuwa daga watan jun sha biyar ga wata ko wani abu to manoma ba sa la'akari da wannan ka fahimta to babban abin da nake gani ya ja wannan shine su hukumar namet sukan ba da menene kira shi hasashe na yanayi ko mutane sai su buris da shi yana da amfani sosai ko dai bai shiga ɗari bisa ɗari ba to akan samu saba'in kashi saba'in zuwa tamanin to ɗan tsaikun da aka samu na saukar ruwa bana ya jawo wannan abun sannan kuma akwai stambora da ya shafi shinkafa manoma ba su lura da shi ba wata cutar shinkafa ce stambora to takan yi illa wa shinkafa to kuma rashin amfani da shawarwarin malaman gona yakan jawo wannan mutum zai ɗauka ya riga ya yi shekara da shekaru yana noma ya san komai da komai akwai cutar da ta fito kai baka fahimci mai ban amma na da ka gayyaci malamin gona ka gaya mishi da yaddan Allah zai gano wace irin cuta ce kuma a baka irin maganin da ya kamata ka saya sannan shawarin da zan bayar a wannan yanayi shine ya kamata manoma a koma noman rani bai kamata a tsaya damina kawai sai damina ba tun da an samu wannan akasi to sai a yi kokari a nemi dan fili ko da hekta ɗaya rabin hekta a je a yi noman rani na shinkafa shi akan samu kusan amfanin gona kashi casa'in zuwa 99 tara yi aka yi noman rani in Allah da zai taimaka sannan na biyu kuma shine amfani da kayan gona mai inganci taki mai inganci maganin kwari maganin feshi masu inganci duk suna taimakawa shi yasa ya kamata manoma su dinga lura da aina ne da su yi maganin feshi da maganin da sauransu dai wannan abun duk su suka jawo aka samu wannan lamari wani darasi ya kamata manoma su dauka sakamakon abin da ya faru yanzu don gyara gaba eh babban darasi shine domin gyara gaba a dinga neman shawarar malaman gona a dinga amfani da kayan gona masu inganci kuma a dinga lura da yanayin damina akwai ruwan da ba na shuka ba ne manoma sai a je a yi shuka akwai kuma lokacin da ruwa in ya kankama to lokacin ko kayan shuka ko da an samu dan fari na daya wata dan kwanaki amfanin gona zai jure ya manomi zai gane ruwan da ba na shuka ba eh to ka san akwai ruwan da za a irin ruwan farko da na biyu da sauransu dai akwai ruwan da ake manomi zai ya kamata ya gane cewa wannan ruwa na shuka ne shi sa muke a gidan gona muke sanar da manoma ga yadda yanayi zai kasance ga lokacin da ya kamata wannan lokaci a yi shuka lokacin da ruwa kan kama a yi shuka sannan na biyu wani shawarar nake son bayar ne an da kana da gona hekta ɗaya biyu uku zuwa biyar bai kamata baka da rijiya ba ya kamata ka yi rijiya a gonanka kamar guda biyar ko shida ko ka tona bohol zai taimaka saboda lokacin in ruwa ya tsaya to kai kana da fa rijiyanka kawai sai ka zo kana ta bayi amma zaka ka ga manoma ana ta noma gonaki mutum ya bude hekta goma hekta biyar na shinkafa ba rijiya ba bohol a wannan ba daidai ba ne ya kamata mutum ko an kaga kasashen waje noman da suke ai suna da ruwa ne isasshe a ƙasa in manoma suka koyi tona nawa ne ake tona rijiya a gona in kai rijiya kamar hudu biyar a hekta daya a hekta biyar hekta shida in Allah da da kan ka ga ruwa aka kwana biyu ba a yi ruwa ba kullum ma da safe za ka yi ruwa kai in ya kama ma ka dauka ka dinga kawo ga ruwa kana bar ruwan ka wallahi ya kamata ka yi yanzu ana iya cewa manoman najeriya kamar takwarorinsa na sauran kasashen duniya da suka haɗu da irin wannan jarrabawa a wannan shekara na tunanin yadda za su tunkari noman damuna mai zuwa da zummar ciki giɓin da suka samu a bana sai dai kuma har yanzu wasu daga cikin ƙanana da matsakaitan manoma a ƙasar ta najeriya da wasu ƙasashe masu tasowa na afirka na ci gaba da amfani da tsari na kaka da kakanni a harkokinsu na noma alhaji abdulwahab tijjani ƙwararren jami'in gona da ya nazarci tsarin noman ƙasashen tsohuwar tarayyar soviet ya bai wa manoma waɗannan shawarwari alal hakika abin da ya kamata shi manomi yanzu sakamakon wannan jarabawan da allah ya kamana nan bana shi na ɗaya ɗan abin da manomi ya riga ya tanada ya samu to yi tanaje shi aje shi a gida kare yi garajin kaiwa kasuwa domin fara gani yanzu kaje kasuwan kauye inda kitikan kaiwa baya amfanin gona kamfanoni da wasu kuma masu dan um, hali dai na wanda bai dace ba suna tura kuɗi ana sissiye musu kayan amfanin gona to a yi kokarin a tanada shi tukunna kare garajin sayarwa mataki na farko na farko kenan na gaba kuwa shine yanzu kuma tunda an ga abin da ya faru to sa fara tunanin kuma an je nesa wani ne ya kamata mu doki um, manomi ya dauka bari na farko tun daga yanzu yanzu manomi ya kokarin fara shirye-shiryen gyara a gonansa ya kokarin tanada taki a iri maganin ciyawa da sauran makamantansu mataki na biyu kenan mataki na uku kuma manomi sai ya kokarin ya ga yaya abin da zai noma nan baɗi in nemi wuri da ya dace da abin da zai noma yawwa in shinkafa ne tabbatar cewa wurin da zai shinkafa nan fa ana samun ruwa fadama ne ba kare je ce zai je tudu ba in kuma su gyaɗa ne sauransu ya tabbatar da inda dai zai dace da abin da za a noma kada je dauki wurin wurin gyada ya kai wurin shinkafa wurin shinkafa kuma zai shinkafa kai gonan gyada to kaga nan ma zai dauko wani hanya mai matsala na gaba kuma shine abin nan dai a koma ana sauraron jami'ai musamman akwai wannan nanit masu faɗin batun yanayi yanayi dai na Allah ne amma suka dan bada shawara cewa ta lokaci kaza bara ana asashin za a samu ruwa a za a asashin dan fari da sauransu to a yi la'akari da wayannan shawaran da ake bayarwa kuma a dan kusanci malaman gona su taimaka musu in musu gane bayanin ba da su wannan masu yanayin yanayi suka yi to aka tuntubi malaman gona za su daɗa taimakawa musu da wannan kuma bugu da ƙari dole manomi fa a kokarin zana haɗa kai yanzu ko a kungiyance ba lalle kungiya wani ya isa amma duk mun haɗo inda za a haɗu haɗaka kan manoma su zo wuri ɗaya inda za a tattauna matsaloli ta nan ma insha Allah za a samu wani mafita to na gaba dole a fara sa rai a noman rani shi noman rani inda akwai ruwa to insha Allah ba za a samu matsalan fari kamar na noman damina ba to manomi ma yanzu su fara tunanin ma kawai yanzu in da suna noman damina ne kashi 100 to su fara tunanin ko kashi 40 ko kashi 60 yanzu ya koma masu nan na rani su fara mai da akalansu ga noman rani akwai masu tunanin cewa eh, manoma yawanci sukan samu matsala ne sakamakon rashin fara noma da wuri rashin shuka da wuri wasu kuma suna cewa in sun yi shuka da wurin ruwan yakan zo ya tsaya sai bayan wani lokaci kuma ruwan ya sake dawowa me shawara ka ga manoma a wannan fanni to wannan shawara na an sha gani sai a yi noma da wuri ruwa dan yanke wani sa'a kuma sai ruwan ya bai zo da wuri ba sai can ruwan ya taho babban kalubala fa gaskiyar magana shine hukumance gwamnati ya kamata a zauna shine ce manoman nan a zo haka a haɗa kai a fito da mafita hukumance nauyin na ya ta halaka a wuyan gwamnati yanzu ya nuna cewa yanzu shi ruwan nan dai ba tabbas inda ake tsammanin sa bari ya zo ba in kuma ya yi noma da wuri kuma ya dan yanke a samu fari to yanzu kaga kamar tsari inda aka ci gaba zai wuya ma ka bude gona ma ba a san yadda za a sa maka yadda ruwa ko da ruwa ya dauke to dole akwai ruwa a gonanka kamar bohol kenan kamar bohol wa to sai ka sai ka sai ka sai ka yi supplementary irrigation kenan ji bature in ruwa ya dauke dama kana da bohol a gonanka to sai ka tada ruwanka sai ka yi ban ruwa wa gonanka to ba mu da wannan to manomi ya kamata mu ta fara tunanin wannan abubuwa ita gwamnati mu ta fara tunanin yadda za ta kawo tsare-tsare wa manoma akan wannan fanni ne yawa dogonan za a bude yanzu a tabbatar akwai irin wannan akwai hanya akwai wuri mai kyau kuma akwai ruwa a ƙasa don ƙasan suka ci gaba bayan da aka buɗe gona ka fara noma babu irin wannan ko da an samu ra'an fari sai ka tare famfonka to wannan abu dole mu sa a gaban mu yanzu gwamnati ko na jiha ne ko na ƙasa gabaki daya A duk lokacin da aka fuskanci fari, manoma sukan yi hasara a yayin girbi, daga baya akan yi kiyasan bakin alkaluman yawan asarar da manoman suka yi, da nufin jawo hankalin hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki a fannin noma don samun tallafi. Dr. Yahaya Adamu Yusuf shi ne shugaban kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya reshen jihar Bauchi ya yi ƙarin haske kan koma bayan da manoman shinkafa suka samu a bana a wasu sassan Najeriya. Lalle kan bana musamman manoman shinkafa sun ga abubuwa wanda suka zama matsala wanda kuma ya kawo ci baya ga abin da aka girba musamman na shinkafa a wannan damana mafi yawa an samu ƙasa da kashi biyu bisa goma na abin da masu noman shinkafa suka samu musamman dai a nan arewacin najeriya musamman na arewacin arewa nikance kamar nan bauchi gombe yobe borno kano saboda ruwan babbar matsalar shine damanar ta zo da yawan fari a tsakanin ruwa sai ka zamu farkon damanan ba a samu ruwa sosai ba shuka ya tafi har wajen kusan august sannan kuma bayan aka shiga august ma ruwa yana zama a yanke a yanke a yanke a samu ruwa a samu fari a samu ruwa a samu fari wannan ya haifar da manoma shuka bai tsaya sosai ba na biyu feshi da ake yi shi ma bai yi aiki sosai ba saboda haka shinkafa ta zo sannan kuma ciyawa ta zo ta mamaye wurare sannan bugu da ƙari aka samu blast ciwon shinkafa tsatsan shinkafa ta yawaita wannan ya sa ba a samu abin da aka samu ba aka saba samu na shinkafa. ta yaya kuke bukata yanzu ita gwamnatin najeriya gwamnatin tarayya da sauran hukumomi masu ba da tallafi wa manoma ta yaya kamata su shigo su tallafa domin dafa wa waɗanda suka durkushe gaskiya matsalolin wannan na faɗi abinda aka samu ne na yanayi amma babbar matsala wanda ya shafi manoma tun daga noman rani na bara akwai matsala ta hauhawan farashi na kayan da ake amfani da su wajen yin noma duk abin da ka ɗauka taki ne maganin feshi ne irin kansa ya zama kudinsa ya tsawwala saboda wannan canji na kudin fetur da aka samu canjin fetur nan ya sanya manomi da zai yi amfani da babur ɗinsa ya sa mai ɗin ɗari ɗaya ko ɗari biyu ya tafi gona nesa wajen da zai samu sabuwar gona wajen da yake zuwa yake aiki amma yanzu sai ya sa mai ɗin dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa dubu biyu kafin ya iya tafiya irin wancan gona saboda haka mafi yawa ba sa iya zo gona sai ya zama sai dai gonan da take jikin gari wanda kuma ta sha wahala ba ta da maiko sosai ba ta da taki shi takin ma ya yi tsada to kaga waɗannan babbar matsala ce noman ranin bara da aka yi wanda shi ne yake taimakawa a noman damana yanzu da an samu noman rani bara sosai shi kuma daidai lokacin da za a fara noman rani sai aka samu wannan canjin kuɗi na lokacin buhari aka rike kuɗin manomi Za ka samu mai noman rani wani zai iya amfani da drone a rana guda ko cikin kwana biyu saboda gonakin da yake nomawa sai ya zama ba zai iya samun dubu goma ma da zai dan sai ta yi jarka biyu ba ko jarka uku yanzu mai cece ka ga su manoma eh, dangane da shirye-shiryen eh, wato noma na gaba kuma in Allah kai mu shekara an shirye-shiryen noman na gaba shine dole gwamnati ta shigo ta tallafa wa manoma ta wace hanya kenan na farko noman rani aka fuskanta gwamnati ta yi kokari ta tallafa wajen samun injunan sola don yin bayi na noman rani shine cikin gaggawa wannan zai rage manoma su dogara da fetur wanda ya fi karfinsu na biyu shi kansa taki a samu yadda za a yi a turo yadda manomi zai same shi ko dai bashi yadda zai iya amfani da shi cikin sauki gwamnati ta tallafa da fatan manoma za su bi shawarwarin malaman gona da sauran ƙwararru a fannin noman zamani da suke ƙarfafa batun komawa ga noman rani don tallafawa noman damana da aka gino a kai kaka da kakanni. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goje da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri naku na Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.